a hukuncin da ya zartar a yau dana alkalin kotun tarayya da ke lagos nicholas owebo ya ce laifin da ake zargin emefele da aikatawa laifuka ne da doka ta bada umarnin ba da beli don haka ya bada da belin emefele kan kuɗi naira miliyan ashirin haka shi ma wanda zai tsaya masa zai ajiye naira miliyan ashirin tun da farko dai lauyan emefele babban lauya joseph daudu da ya gabatar da bukatar belin ya ce wanda ake zargin bai aikata laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa ba na mallakan bindiga da kuma alburu rusai wadda yake dai lauyan gwamnati inkiro jones nebu ya ki amincewa da bada belin tsohon gwamnan babban bankin najeriya bisa hujjar cewa ba su samu takardar neman belin daga lauyan ba a kan kari sai dai alkalin kotun ya ce kotu na da shaidar cewa sun samu don haka da zarar mfl ya cika ka'idojin bada belin ya kamata hukumar dss ta sake shi ya koma gida tare da tabbacin cewa ba zai tsere zuwa kasashen waje ba to ko me masana harkokin shari'a za su ce game da wannan tuhuma da bada beli da aka yi wa Emefiele Kade Barista Abdullahi Inuwa. Kundin tsarin mulki shine doka wanda irin kowace doka da suke Najeriya tana karkashin ta. To a karkashin kundin tsarin mulki duk wani wanda ake tuhuma da laifi doka ta kudurta shi ba mai laifi bane har sai an tabbatar da ya yi laifi kuma an tabbatar an same shi da laifi sannan a masa hukunci to bisa wannan kudiri na doka na wanda duk wanda ake dauka to ana kiransa presumption of uh, innocence bisa wannan shine yasa ake bada beli sannan doka kuma wanda take gudanar da uh, ta. aiwatar da shari'a na laifi wato administration of criminal justice act ita ma ta ba da waɗansu ka'idoji na duk wanda ake tuhuma da laifi matukar ba zai shishigi wa shaidun mai gabatar da kara ba sannan ba zai aikata wani laifi ba zai kawo waɗanda za su karɓi belinsa wanda kuma sanannu sanan su ka'idoji da aka kotu ta zayyana ya cika wannan ka'idoji to za a iya ba da belinsa bisa wannan hmm. tunda ba a tabbatar da ya laifi ba har sai karshen shari'a kwanaki fiye da arba'in kenan dai da hukumar tsaron cikin gida ta dss ta kama emefele bayan da shugaba bola ahmed tinubu ya dakatar da shi daga mukaminsa na gwamnan babban bankin najeriya da farko dai bisa zargin cewa yana da hannu wajen samar da kuɗi ga 'yan ta'adda amma sai daga baya hukumar ta dss mff ta gabatar da sabon caji na mallakar makamai to ina maganar zargin da ake wa mfla cewa yana samar da kuɗi ga 'yan ta'adda har ila yau barista abdullahi inuwa ya karin haske eh wannan shi ma mahallinsa daban yanzu mahalli da ake ne tukuna na wannan abin da shari'u da aka ko kuma tuhuma da ake aka tume shi a wannan kotun an ba da belinsa akan wannan duk wata tuhuma kuma na daban da za a sake yi to idan an je in har akwai bukata ya cimma ka'idoji to za a iya ba da belinsa kamar yadda na faɗa wannan nan babban batu shine ana gudurta shi ba mai laifi bane sai yanda shari'a ta kasance a lokacin da aka gurfanar da shi a kotu a yau dai emefele na sanye ne da wata jallabiya fara-fara babu hula a kansa rike da wasu falafalai tare da rakiyar mai ɗakin sa bayan da aka kawo shi a harabar kotun a cikin wata mota kira helos ta jami'an tsaron cikin gida ta dss babangida cifrin murai amurka daga lagos